ka shi mana wannan shine Allah ya saka na da kai in taimake ka sha Allah sa kar ka da taimako na kai ne baban Hauwa fara to ya ta ce yar gaban goshi kake je eh wallahi ya ta ce wannan shine jarumi ba Allah haba ba haba ba Allah ku taimaka min wallahi ta mana Allah ka taimaka ba ka yi mana Allah ka sake ni ka biyo bawan Allah tsofe tsofe he dukan sa kace kaman kai ka aife shi kun san me mun ne a ba mu san me kun san me yasa ta mun a me yasa ta maka me yasa ta ma abu shi ma abu ne ba yasa ba yasa ce ai shi na wallahi ta jawo ma Allah ka sake ni sakin Allah wai menene ta ma ne ha ba da Allah wannan shine jarumi jarumi ne jarumi idan ka yadda za ka sayar da dungumin gaba daya naira dubu ɗari biyar ce sai mu shiga aje a cire maka kai ba malam duka a cire nan naira dubu ɗari biyar wallahi daidai a ƙara wani abu dukan amma kai na gaya ma ka na kawo mutane masu taurin kai ba gaban ai kai ka sasa sai na san yana na zuwa labai kana ga musiyar ka kai kuma kana na siya shikenan don da bi to ka shiga ka kamai waya ku je kuɗi daɗe mu je kuɗi ne. Barka da zuwa shafin KSB Data. Shafin kwasar garaɓasan data, katin waya da sauƙin biyan kuɗin decoder TV. Ga sabbi ku shiga ku yi rajista, ku sami saurin biyan bukata a nan gaba. A shafin intanet na KSB Data kuna iya sayan katin waya ko data ko biyan kuɗin wuta ko kuɗin decoder TV ko ajiya a asusun gata kai har da duba jarabawa iri-iri a shafin KSB ga 'yan shaf-shaf gari na ruwa ku yi sabin wannan lambar waya da neman komai ba komai a wurin KSB dare da rana.